wasu lokutan muna zuwa mu sai da wayoyinmu a kasuwa ko kuma mu je mu sai da wayoyinmu na android amma kuma sai mu manta ba mu cire facebook ɗinmu daga kan wannan wayar ba sai mu manta ba mu log out na facebook account ɗinmu daga kan wannan wayar ba to hakan ya sa duk wanda ya je su yi wannan wayar sai ka samu cewa wasu ana zuwa ana ci gaba da yin amfani da facebook account ɗinsu sabida ba su yi log out ɗin shi ba daga kan wayar da suka siya. to hakan yasa sai ka ga hakan tana faruwa sai a je a riƙa yin chatting da facebook ɗinka ana tambaya abokananka kuɗi ko ana zuwa ana posting na abubuwan da ba su kamata ba to a ci gaba da kawo muku darasi na cyber security da muke yadda za ku kare account ɗinku na facebook da sauran social media account ɗinku da yadda za ku kare wayarku ta android to a wannan bidiyon na kawo muku hanyar da za ka bi ko da ka sai da wayar ka ka manta baka cire facebook ɗinka daga kan wannan wayar ba to zan nuna maka hanyar da zaka bi ka cire wannan facebook account ɗin naka daga duk wata waya da ka taɓa siyar da ita idan baka tare da wannan waya kuma sannan za ka yi wannan aiki ne ta cikin wayar da kake amfani da ita a halin yanzu amma ka mu je nuna muku idan wannan shine farkon ka wannan channel namu kada ka manta ka danna mana subscribe sannan kai likin na wannan bidiyon kai sharing ga 'yan uwanka domin su masu amfana. ba tare da ɓata lokaci ba mu fara bidiyon abin da za ka yi kai tsaye kawai za ka je ka shiga cikin facebook ɗinka kana shiga cikin facebook ɗinka za ka ga wasu menu daga nan wannan tiri dot ɗin nan kawai sai ka danna su kana danna su zai kawo maka nan gurin kawai sai ka yi ƙasa sai ka shiga inna ka saka settings ɗin nan kana shiga settings kawai zai kawo maka nan gurin sai ka yi ƙasa a nan gurin za ka ga inna ka saka security and login daga nan gurin kawai sai ka taɓa wurin kana taɓa gurin kawai zai kawo maka nan gurin za a ga yin ka saka where you are logged in din nan nan kuma za a ga wani guri an saka active now to a nan gurin za a ga yin ka saka simo daga nan ƙasa kana danna simo zai kawo maka sunan wasu wayoyi duk wayoyin da kake gani a nan gurin duka wasu wayoyi ne da aka taɓa login na facebook ɗinka wannan duk wayar da ka gani to akwai facebook account ɗinka akan wannan wayar to idan kana so ka cire wannan waya da ka siyar idan sai ka duba haga za ga sunan wayar a nan wurin. kawai misali yanzu wannan wayar ce haka kawai sai ka danna za ka ga wasu ɗigo daga nan gefe guda uku kawai sai ka danna gurin kana danna gurin za ka ga yana kasa ka log out kawai sai ka danna log out kana danna log out kai tsaye zai maka log out shi wancan wanda yake aiki da facebook din naka kawai zai ga an yi log out ɗin shi dole sai ya ƙara yin login to kaga ba zai iya ba kenan tunda dole sai a saka password shi kuma bai san password ɗinka ba idan ma hakan ta gagara kaga dai still ana ci gaba da aiki da wannan facebook ɗin naka zaka iya zuwa nan gurin sai ka yo back idan ka yo back a nan ƙasa za ga yadda aka saka change password kawai sai ka danna gurin kana danna gurin zai baka dama sai ka saka password ɗinka karen password da kake aiki da shi a nan gurin ƙasa sai ka maimaita shi a nan kuma sai ka saka new password kana sawa kawai sai ka danna save changes kawai kai tsaye shi kenan ka canja password to kawai wancan zai ga an yi log out din shi kawai ba zai iya aiki da facebook ɗinka ba sai ya kara login shi kuma bai da password kaga babu dama ya yi ok so mun gode mun gode da kasancewa da mu idan kun ji daɗin wannan bidiyon kada ku manta ku danna mana alamar like sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba